mutum ne eh wai kai wani irin mutum ne wai kunan tambaye ka dan me yasa zaka je ka kawo mana abincin da zamu ci ka ci kana wai wai an aka zabe zaka dauka ka je ka sayar idan mun abokanan ka suka ji ba dariya za su yi maka ba wai kai da kikin ina ne ma tukunan tambaye ka me hankali ne yake faɗan wannan magana abinci ka kawo ka siyo mu dafa mu ci wai ka ce an ga zabe zaka dauka ka je ka sayar kudin ya fi mu kenan ko kudin ya fi mu mutunci dan me yasa ka hawo ni ka kame gidan har ka kai da ka ga mu maganar banza maganar mun cika ji za a bayar ba an cinye kaji an cinye kaji an cinye kaji idan ciki na ka cinye an cinye kaji a jami'an ma an cinye kaji ko ah, alwala fa zan gama na gici wallahi girman Allah a ah, na ji kana gyara hanyar ah, wallahi alwala zan yar aji da ɗebo ruwa ba ruwan da za ta ɗebo ba ruwan da za ta ɗebo idan za ka fita ka ga musu an cinye kaji ka ga musu idan ko ba haka ba mu zauna ni da kai daga nan har karfe 9 dare ba abin da ya mun mara kunyan banza mara kunyan kofi wai ka kama na kaji mutu sannan ka zo ka ce an daga zabe to da kar ka sa an kundi kundima maka anshar su wanda suka baka dan ba su san ce ba ai sun san kai dan yunwa ne ko ba su sani ba ba su san ba kai abinci a cikin gidanka ba ba ka ya musu idan ka fita ba ka samu abinci da kake ci baka ce musu yau watan ka muku ba ka da abinci ba ka ci a gidanka ba an tallafa maka kuma shi ne za ka ci sauraron da gangan ki dan zauna mana miji ya baki saki aikin jiki ke sauran hawa sama kini kin inji za a dama kura sarkin sannan ba wani ba wani ne don so kin in Allah wallahi to in gadin to zaman ake kusa a yanzu ya ka ne kure da ke su daga ni sai ya ta wallahi kai kai ai ka raga ta gama cin gaban ka wannan ihun ma da ka sa ni ai shi na ba abin da za a baka daga zaɓe kuma an cinye kaji ban samu ba a shi ban mai musu da to Allah shi sai da to bari mu ga bari mu fita